A wani yunkuri wadda za a iya cewa shi ne na farko, Majalisar Wakilan Najeriya ta ɗau matakin magance mugayen kalamai da manyan 'yan ƙasa da ma matasa ke yi, wadda majalisar ke ganin zai iya kawo rarrabuwan kawuna. Zakar Muhammad ne mai magana da yawun majalisar, ya zayyana mani matakan da majalisar ta ɗauka. To, ana jin maganar ta shi Honorable Sanima da daga Kano. shi ya kawo magana a majalisar yau mun duba magana mun ce shi shugaban aminu waziri tambo ya ce a yi kokari ka sa cikin debate abin da za a yi irin maganganu haka ya kamata shi shugaban 'yan sanda da shugaban security ta najeriya alhaji da suke su kira irinsu da asari ne da sauransu akwai wani soho ma clark shi ma yana irin maganganu yawan maganganu kaya a kira su so abin da muka ce a majalisa kenan mun ce ya kamata kwamiti dinmu na dan sanda kwamitin na security su ga shugaban yan sanda da shugaban security ta najeriya da ta suki a kira mutane na ita musu magana to mu ma yan jarida sai mu duba mu mutum ya yi magana kuma mashi interview ta yi magana in za sa report a sa abun da za ka hadan kai shugaban kasa shi ma ya kamata masu ba shi shawara su kira shi shiga ya mashi don wayan nan ba taimako suke ba ba ta suke sosai duk da wannan mataki da majalisar wakilai ta ɗauka mujahid asari Kubo, wanda aka ce jami'an tsaro su jawa kunne a kan barazanar da ya yi cewa idan shugaba goodluck jonathan bai ci zaɓe a shekara 2015 ba yankin niger delta zai ɗauki mataki masu zafi ya ce shi fa yana kan bakarsa babu tsoro babu ja da baya we have eight uninterrupted two of four years each, and we will have it. da Dokubo ya ce, wa'adin shekaru takwas ne muke da shi, kuma yanzu mun yi shekaru hudu. Dole a ba mu sauran shekaru hudun nan da suka rage. Duk wanda ya yi ƙoƙarin hana mu, to fa ba zai ji da kyau ba. Sai na tambayi Asare Dokubo irin matakin da za su ɗauka idan Goodluck Jonathan ɗin bai samu dawowa ba, sai ya ce. But the people who provide the meal for every Nigerian we take the meal off their table we cut off their life wire ai mu ne muke da abincin da kowa yake ci za mu yanke hanyoyin samun abinci sai na ƙara tambayarsa ko da yawun goodluck jonathan yake magana sai ya ce i am not jonathan's boy have been talking from the time of abasha ni ba yaron jonathan ba ne ai na saba maganganu irin wannan tun zamanin abacha nake irin waɗannan maganganun To ko menene mafita? The best way forward is to hold a sovereign national conference. Asari Dokubo ya ce, yin taron ƙasa ne mafita. Ya zuwa yanzu dai fadar shugaban ƙasa bata ce uffan ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.